tsaka mai wuya. To ku ku tsorata ba me yasa kuka tsorata? A'a mun tsorata mu muna roƙon sai da Darius. Muna roƙon su sai da Darius. In sun sai da shi kenan aikin mu ya ƙare. Dan saboda mun san cewa wannan gwamnan din ba wani abu da ba wallahi ba mu tsoron shi ko kaɗan. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Wai kam me babbar matsala ga duk wani gwamna yau a Najeriya ne? sunana Ilyas Mu'azzu Shagar in kana so ka gama lafiya ka tabbatar ka biya albashi albashin ma'aikaci guda ɗaya nan da kake gani yana zuwa ga talakawa ashirin kowane ma'aikaci yana taimakon talakawa ashirin a bayansa da zaran baka biya wannan ba ka rendarin wa'annan talakawan fa cikin wani kunshi na rayuwa na farko kenan sannan na biyu ba aiki kwata-kwata ba wai kuma ba kuɗi ba an ba da paris club din nan so uku sannan an ba da abin nan bailout so biyu ba aikin da aka yi kwanan nan an house of assembly ta ba da approval na biliyan biyu an karɓe su akan zabiya albashi da gratuity shiru kake ji mala ya ci shiruwa Watakila haushin ma'aikata da ba sa samun albashin su akan kari ita ce babbar matsalar da su ma'aikatan za su tuna idan sun je jefa ƙuri'unsu a zaɓuɓɓuka na gaba a Najeriya. amma ko bayan wannan matsalar akwai matsalolin cikin gida da ke fuskantar su kansu jam'iyyun wanda zai iya haifar musu da cikas a wannan zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 a zaman da ake yau a najeriya jihohi biyu ne kawai pdp take mulki a arewacin ƙasar gombe da taraba da sauran jihohi goma sha bakwai na yankin suna hannun apc ne to amma abin haka zai ci gaba ko a bayan zaben shekarar tara. akwai masu sharhi a harkokin siyasa da sukan ce wai kura ko kuma guguwar buhari ce ta sa aka zaɓi galibin 'yan siyasa da ke kan kujerun mulki da yawa a yau kama daga gwamnoni zuwa ga 'yan majalisun dokoki na tarayya da jihohi kuma ganin inda aka fito a shekarun nan biyu zuwa uku da suka gabata tun bayan zaben da aka yi na shekarar 2015 a ƙarƙashin mulkin apc ya sa wasu irin su sanata shehu sani suna ganin cewa ba wata guguwar da za ta ceci ɗan siyasa a zaben shekarar 2019 idan ba shi yawa kansa yaƙi ba ko kuma an yi sa'a an samu ya daɗaɗa wa mazaɓarsa to kan wannan magana ta hasashe yadda watakila al'umma za su canja ne a zaɓe mai zuwa za mu tashi a ci gaban muhawarar da muke kan siyasa jihar taraba inda wakilinmu ibrahim abdulaziz ya haɗa alhaji inu bakari na pdp da aron atimas na apc a zaman da suka yi a Jalingo inda shi Ibrahim din yake tambayar shi wakilin na PDP cewa Alhaji Nuba Kare ku ne NPDP ne da anya za ku gabantan ku a shekarar 2010 a ah, wannan kuma ai kai ma ka faɗa duk ana abin da ke magana nan duka ishu ne wanda yake kalila mutane kalila wanda suka bar filifin suke wannan kide-kide na irin su aron artemis mu filifin muna nan daram kamar da gwamna ce daram dam dam eh. in allah ya yarda insha allah ba mu wani cikin komi filifin ta lashe zabe a nan taraba insha allah ta zaccen za ku yi ko kuma to dama ba ta kwata ku za ka bayar a constitution dama kai me yake so a yi wani tsarin mulki ko kuma a tsarin mulki ta bada cewa ka yi shekara hudu in ka kare kuma sai ka yi shekara hudu eh, eh. to ku ku tsorata ba me yasa kuka tsorata a a mun tsorata mu muna roƙon sai da Darius muna roƙon su sai da Darius in sun sai da dan shikenan aikin mu ya kare babu da wani aiki don saboda mun san cewa wannan gwamnan din ba wani abu da ba wallahi ba mu tsoron shi ko kadan a wata ta aida lokacin da suke rubutawa da biro ba a zaɓe kaga fitimi za su ci zaɓe amma yanzu ana maganan ka dankula ya tafi abuja daga wurin a turo muku ga abin da aka dankula to wani sauro kuma za mu yi ai ba magana ai ai duk abin da ka kaga duk abin da pdp suka a ƙasar nan ai ba zaɓe sai dai kawai amfani da eh, jaman tsaro da inec a je a rubuta a kawo a faɗa amma yanzu abin ya ƙare da haka ba zai yiwu ba da haka duk ma menene ake nufin da sauran haka da haka mu muna cewa mu muna cewa a zaɓe shi amma ina son tabbatar muka da ikon Allah da yadda Allah in Allah ya yadda APC ta riga ta kafa gwamnati a ba. to lalle ku um, kamar yadda gaba ko mun kusa mu zo kashe shiri amma tabbai da zai eh, alaji inuwa misali kan cewa tsarin demokradiyya shine a ba kowa yanci kun kun tashi zabe a'a za ku sabi dora ne ko kuma a za ku yi kan cewa kowa ya zo ya tsaya dan takara kuma da domin yanzu an ce a jami'a ku ko masu nema sun fi fiye da mutane bakwai to abubuwa ne wanda yake kasan tsarin nan PDP yanzu ta take ta dawo sabuwar wata rebrand ake kiranta ta zama ta rebranded PDP in Allah ya da wannan duka irin abin da ke cewa na san an yi kuskure nan daga baya amma kuma yanzu da an gyara gyara ake so a yi na in sha Allah ka gan da yi national convention wanda za a ainihin zabin kasa wanda zai zo duk lokacin nan an samu national chairman abin da ke zai biyo bayar a PDP yanzu tsari ne wanda yake na matsafta in Allah ya dabara a zo a ce a don wani shi yana na kaza duka kowa zai fito mana a demokaradi ake yi kowa zai fito a gano zai fito zai fito Eh, Mr. Aros kema kaji abin da shi Alhaji Ino Bakari ya faɗa kema zama ka tabbai kan cewa yanzu mutum kan cewa ko da yanzu haka wannan cece kuce ake ana ganin kamar cewa jami'ar kuta APC bai san sa ba da batun shekarar 2019 domin yanzu misali an ce UTC na son sansana ita Aisha tana son ta koma kan kambunta kowa kowa yanzu an ce akwai fiye da mutane tara suna son a takarar gwamna anya wannan ba zai kawo muku tangarda ba ba tangarda yanzu haka wannan integrity group da kake ji nan to mu 'yan siyasan taraba a apc dukkan muka haɗa kanmu mutum sun kai bakwai bisa ga abin da ke faɗa suna neman gwamna ba ma faɗa da juna muna mitin akai akai kuma muka ce don saboda ceto taraba duk ran da lokaci ya yi za a zanna a ce to ga wa'annan masu neman gwamna ko ba a je a farfama ne yawanci a gari kamar ku yan gidan wata siyasa ce wato ku yan gidan yutisiya ne a kasar kudu ta babu babu babu ko mutane da yawa waɗanda suke cikin integrity ya integrity ne ya integrity babbai kai gama ya integrity waɗanda da sun yi utc waɗanda na kira sunan sunan ba wanda ya yi utc aure. da haka duk 'yan siyasan taraba su ne suka haɗu ba maganar utc a ciki su ne suka haɗu yanzu rigiman da muke da minista don saboda tana so ɗauko mana akidan pdp ta kawo da shi a cikin apc don mun ce a bari kowa wanda jama'a suke so a zaɓe shi ita kusa za su kwace fati ta aje don saboda ita kaɗai muka ce a'a ba zai yiwu ba to malamai bari mu dan ja muku birki kaɗan domin muna da murya ita hajiya aisha ɗin inda take bayani game da matsalolinta da waɗannan mutane da ke kiran kansu integrity na su ta apc abinda take kallo a matsayin baraka ko me haɗa su da yasa suke wannan adawan da ni ba wani abu ba ne, wa'anda dama ba su yi baba buharin ba don suna pdp ne ko sdp suka zo suka dawo jam'iyya suka tarar kanmu a haɗe a jam'iyya suka ce a kori duk ma'aikatan amin duk uh, executive wato shugabannin jam'iyya muka ce wannan kuma ba zai yiwu ba domin ba abin da suka yi wa'anda wasu kuma daga cikin su wa'annan da suke kiran kansu integrity group su kuma wasu daga cikin su sun je suka ce eh, za su yi aiki da atiku atiku ya ce musu lokaci bai yi ba suka ce ni na hana suka ya ce musu lokaci bai yi ba sannan bai tabbatar zai tsaya ba suka je suka Eh, Bude ofis suka eh, yi mota suka yi eh, brandin mota da na gani na zo ce mishi wannan abin zai jawo matsala na siyasa da ya kira su to order wato ya ja musu gargadi cewa lokaci bai baka da su yi wannan abin shine suka ce aini na je na faɗa suka ce to ba su yin shi suka koma wurin baba buhari yanzu suna ihun baba buhari wannan ba baraka ba kenan a jam'iyyar ki ta apc ba baraka ba ne apc tana guda ɗaya tak a taraba duk wanda yake gani tana hannun wani yana sai zai karba ba sai zai karba ba to su suke wannan abin amma mu a APC wallahi tallahi mun fi karfin su kuma su ma sun sani Hajiya Aisha Juma'a Hassan kenan take bayani game da abin da ya haɗa ta da mutanen da ke kiran kansu integrity a cikin wannan jami'a ta APC a can Taraba. To bari mu bar ku ci gaba. Wannan zamanin ya wuce. Ku je can in suke koma a PDP inda mai gidan nata ake zaton zai koma wurin. Sai su je su yi a can. Ai ka ji cewa atiku wai mutane mutane pdp suna neman atiku ko kuma ita kuma tace atiku mai gidanta ne wanda yafi magana siyasa to da yake mutum yana magana ai mai gidansa ba siyasa yake ba ai sai ta koma ta same shi sai su je su yi eh. Eh, me ake cewa pdp eh, amma a jam'iyyar apc ko fa abu ne to gashi mun dauko gangara kuma lokaci a dan sama har zamu yin sana'a mintuna daya ko biyu jihar taraba kamar yadda na faɗa a shimfiɗe shi kan cewa ta yi ƙaurin suna wajen tashin hankali dukkanin ku taraba ne mm. ah, an ci siyasa ba da gaba ba yau da abun a tambaye ka na lajino ya za a yi a magance wannan tashin tashin na fitintinu da ke faruwa a jihar taraba mu cire batun maganar jam'iyya har ga allah idan an akwai tashi tashi hankali irin wannan abin da ya kamata a yi ita ainihin hukuma ta hukunta duk wanda aka sami su laifi su zancen kuma a samu kuma a fito kwarara a rinka ga ainihin manoma kuma makiya kada mutum su ɗauki ainihin doka a hannunsu su aikata abin da ke ba daidai ba gaskiyan kenan idan akwai wani damuwa tsakanin makiya da kuma manoma su sake akai muna da yan sanda a kowane local government ana da kuma alkali a kowane local government akwai hukuma akwai salakai duk suna da local government ya kamata duk abin da ya faru duka a kawo wurin hukuma a kawo wurin alkali a kawo wurin ma'angwa su tattauna duk inda ta kama an da bugar su ba a tabbata shi har zuwa sama ya fi haka na akan abin amma na son kuma da Allah gyaran nake son yi eh. ni ma magana batun APC eh. kaga yanzu na wallahi alhamdulillah shi kane na riga ya bayani wanda nake son yi ah, ya yi mini ah. magana akan ita za mu eh, samu lokaci sai eh, da yake mun bar wani lokacin dama to Mr. Aaron kamar na faɗa yanzu mun kire batu magana rigan siyasa da sauransu hakan nan kai dan taraba ne eh, har ga Allah ya kake ganin za a magance tashin tashina da fifitin da ke faruwa a jihar Taraba idan ba munafurcal talaka ba za a zanna lafiya duk abin da yake faruwa na shugabanci ne kawai bai da kyau idan shugabanci yana da adalci ba wanda zai fara ɗan wansa ni na girma a nan jalingo tun da nake yanzu shekara na kusan sittin ban taba jin an yi rigiman eh, kabilanci ko na addini a muri inda na girma ba ba wanda ya gome ba wanda ya rera wani don saboda wanda yana bai da shi ba amma duk harkar neman mulki da sauran duk ya kawo wannan damuwa din to a gaishe kuma malamai to muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana domin kammala wannan muhawara da kuma a cikinsa yan pdp din za su yi amfani da misalin jihohin plateau da benue da kaduna wajen girka wata hujja sannan kuma shi ita wannan muhara a gaban taron jama'ar jalingo aka dauke ta saboda haka bayan kammala ta shi wakilin namu ya dauki ra'ayoyin wanda aka yaba a gaban su domin jin abin da suka ji ko suka gani yanzu muna godiya ga su bakin namu inuwa bakari da kuma aaron atimas da kuma shi musamman ibrahim abdulaziz din da ya shirya muhawara din a can jalingo ya koma na ita mu muka kawo muku ita a madadin su duka ne aliyu mustapha sokoto a washington a huta lafiya